na tashi da safe bayan sallar asuba sai na ga an goge sanarwar da na yi na janye wannan karatu wanda na yi postin ma akan haka to amma akwai yiwuwar ƙara bayyana abin da ke cikin wannan postin ɗin gashi in ka duba a fejin za ka ga na yi sanarwa akan haka gaskiya wannan kuskure ne Eh, wannan kuskure ne na tambayi waɗansu daga cikin 'yan uwa sun nuna kuma ba su suka goge ba wanda goge wannan kuskure ne goge shi kuskure ne wato 'yan uwa kullum kada ya zamanto kai ka ce ba za ka ba da dama ga kowa ba ba za ka saurari kowa ba wannan kuskure ne akwai wani abin da kila ko da ka ga an cutar da kai in kai haƙuri ka karɓi waɗansu shawarwari ya zama ma alkhairi kila wanda zai baka shawara ko ya ce ma abu kaza akwai abin da shi zai hangu shi yasa mu ringa mutunta ra'ayin mutane kun ga a tun ajiya akwai waɗansu bayin Allah da suka ringa kira a wannan shirin da aka yi suka ce wannan karatu ka'ai haka kuma ta ƙasa akwai waɗansu malima ne Malima ne cikin tafiyar sunna da ya kamata in suka faɗi ko da a ce ya saba wa fahimtar mu tsaya mu saurare su suna da tajiriba na rayuwa sun ga abin da mu ba mu gani ba sun san abin da mu ba mu sani ba musamman gaskiya ban ji daɗi ba wallahi da na ɗauɗa mara cir admin gaba ɗaya saboda yadda ka ga feji na nan kawai duk wanda na sa na sa shi ne don ya taimaka min don ya taimaka min gurin saƙon da nake isarwa amma za ga karatuttuka na sun fi yawa waɗansu admin ɗin ma wani ba a taɓa ganin fuskarsa ba wani bai taɓa karatu ba to kaga bai kamata ba ni da zan yi karatu sannan in zo in yi posting ɗin abu sannan ka zo ka goge Ila ko dan kana da wata fahimta saɓanin abin da na faɗi wannan ba daidai ba ne duk da cewa ba lallai ba ne mai shi ya ce shi ne kuma na tuntuɓa iyaka waɗanda na tuntuɓa suna cewa ba su ba ne wannan kuskure ne wannan kuskure ne kuma kamar yadda na faɗi abin nan kowaye ni dai aka yi wa kaga ba kai aka yi wa ba nan abin nan ni ne na faɗi ba kai ne ka faɗi ba kuma ni ne na zaɓi wani ra'ayi na, kuma shi yasa ma ni ta ɓangare na na hana kowaye magana wanda nake tunanin zai yi magana na hana shi yadda ka gani ni ni kaɗai nake abuna amma in wani malami wanda nake ganinsa da dattako da sanin ya kamata da tajriba ta rayuwa da ilimi in yi magana ina saurarensa saboda so nake rayuwa ta ta kyau shi yasa wannan goge wannan abun kuskure ne goge wannan abun kuskure ne kuma kamar yanda jama'a sukan ba da shawara wani kana hangowa ya saba fahimta ka amma in ka bi sai ka ga abu ya zama daidai wani kana jin ba ra'ayinka ne ya faɗi ba amma in ka bi kuma sai ka ga abin da kana hangen sharri ne ya koma alkhairi shi yasa 'yan uwa mu ringa kai zuciya nesa sa'annan kuma mu daina sa abu a zuciya wallahi ta bangare na ni komai ya wuce komai ya wuce ni ta bangare na babu wani abu da ya saura kuma yadda na faɗi ya kamata maslahar da muke kallo tun da a yanzu ma mu kalle ta maslahar da muke kallo ta sunna mu ci gaba da kallanta kada mu ce a'a saboda ai abu ya shafe mu to bu za mu duba aƙibar abu ba bu za mu duba maslahar tafiyar sunna ba ko da ka iya cewa mai shi bai duba ba to kai ka duba mana ai atamadi fil khata'i khata'un ai ci gaba da kuskure shi ma kuskure ne shi yasa Allah ya saka wa insu maluma da alkhairi wanda tun daga sanarwar eh, da ne na wannan karatu suka yi kira na wani wallahi sai da ya haɗa ni da Allah ya haɗa ni da Allah kuma ya kawo min abubuwan da hankali zai kama wani habbaiti ya janyo min ya ce wai alkanawi ba kai na ji kana janyo baitin nan ba cewa fa in tazaham adadul masalihi يقدم الأعلى من المصالح وضده mafasidi yurtakabil adna min al mafasidi yace ba kai naji kana cewa akwai irtikabu a khaffi darraini ba ya ringa tuno min da abubuwan da ni nake faɗi kuma ya kama hankali na ga dace wannan ya abu nayi to kai me naka ka zo ka goge to abin da yasa na fito ne wannan nasihar kila akwai ire-iren waɗanda suka goge ɗin kila su ji ni wato kullum ka ringa sa abu a mizani na shari'a kada ka rufe ido ka ce kai za ka yi abu ba ka duban aƙibarsa ai asali na faɗi na ce ban fiye son irin bin wannan hanyar ba a zo a sa larabcin mutum a ce za a ci gyaran sa, ni ban fiye sanyi ba ban fiye sanyi ba kuma duk wanda ka yi wa wallahi sai ka kai shi ƙasa ƙila ko ni da nake yin magana ko da ƙila ka ce ai ba a samu da yawa in ka binkita ta ka samu to kuma ballantana wanda za ka zo kai wa shi ma wannan yadda na fahimta buɗe ƙofa ne ga 'yan bida'a kuma ni na sha faɗi Yadda ahalis sunna zai tona wani abu na ahalis sunna wala ɗan bida'a ba zai iya tonawa ba makami ka ba wa ɗan bida'a yanzu in ba da wani misali ka san dukkanin wanda suke tuhumar malam jafar da boko haramun ka san kiɗin ahalis sunna ne suka buɗe wallahi su suka buɗe dukkanin waɗanda suke zargin ko suke tuhumar malam albani da boko haramun wallahi kiɗin ahli sunna ne suka buɗe saboda in ka zo kai bayani akan ahli sunna kai ka fi sanin abin da ɗan bida'a bai sani ba kuma kai za ka zaƙulo abin da ɗan bida'a ba zai iya zaƙulowa ba shi yasa to gudun wannan bai kamata in an ba mu shawara mu rufe ido ba bai kamata ba kuma mu kai zuciya nesa ko da ka ji mai shi ya faɗi miyagun kalmomi gare ka ko ya zage ka ko ya ci mutuncinka ƙila ka yi yunƙurin yin wani abu ka samu waɗansu masoya suka yi kira ta ƙasa suka nusar da kai ai ko so kake ma ƙila ka yi ka bari ka ajiye yanzu mana kaga gaba in za ka yi kana da wujje yi amma yanzu ka karɓi shawara haka ake rayuwa amma yanzu ka bari gobe in kai ba za su zarge ka ba amma tun yanzu idan baka karɓi su ba baka mutunta ra'ayinsu ba in ka zo ka yi ka zubar da ƙimarka a wajensu sannan gobe in za ka yi wani abu suna tunanin abin nan kuskure ne in wannan ɗin ƙaddara daidai ne da za ka yi a yanzu suka ce kakkai suka baka shawara a gobe to in za ka yi wani abu ya zama to kuskuren ne sai su shiru sai su bakka shi yasa wallahi ni yanda na gode wa Allah ma da har ina da wanda yake malami na sunna zai ga ina wani abu ya kira na yi min tambihi wallahi wannan alkhairi ne gare ni na ji daɗi kuma Allah ya saka muku da alkhairi ba sai na lissafo sunayenku ba Allah ya saka muku da alkhairi kuma wallahi ganin ku na ƙara yi musamman yanda magana ce za ka ji ana yi akan kawo ƙa'ida ta karatu akan yi tambihi eh kaza ba daidai ba ne to amma fa in kai kaza kaza ne haka ake akwai kuma waɗanda suka kira suna ƙoƙarin karewa kaga wannan ba za ka fahimci mutum ba ba za ka fahimce shi ba kuma ya kasa karewar amma wanda ya kiran ka ya baka shawara yi wallahi na gode wa Allah shi yasa da aka goge wannan abin wallahi kuskure ne wallahi kuskure ne kuma wallahi ban ji daɗi ba kuskure ne eh kuskure ne da abin da na ɗauɗa mara na cire kowa na sa ku ne ko na sa su ne saboda me su taimaka min a da'awa to ni kuma karan kaina ba wai ina dogaro da kaina bane komai Hakan a nakan buɗe ƙwaƙwalwata ne kuma nakan buɗe zuciyata nakan saurari waɗanda suka fi ni sanin tajiriba ta rayuwa shi yasa wannan kuskure ne sannan waɗanda kuma suke mabiya da suke ta kira akwai waɗanda suke cewa wallahi ayi wallahi ayi wallahi ahi to ai ɗan uwa in dai ka ce in ka sa abu a gabanka dole sai ka yi to wata nan za ka yi mara kyau na tabbata wannan abubuwa da na tanada in na yi su wallahi za su kuma in ba ilimi ba kai ilimi ba zai taɓa warware su ba saboda abubuwa ne wanda sun saba wa doron ilimin sun saba wa doron ilimin kawai sai dai ka kaddara a kuskure ne wannan kowa kuma yakan iya yayi kuma yan bida'a ne suke bin wannan kafar yan bida'a ne suke bin wannan hanyar ka zo kai ka kawo kayi idan ko malaminka cewa ya yi kai ma sai ka yi kenan ka yi kuskure biyu kenan shi ya sa yan uwa da Allah komai ya wuce kuma daman yadda ni nake faɗi wallahi har yanzu faɗi dai ake amma wallahi har yanzu ban ji wanda ni ya zage ni ba wallahi in ma ya zagen na yafe masa ne kowai wallahi har yanzu ban ji ba wallahi sun matallahi har yanzu ban ji ba Don duk hanyar da zan ji na kulle ta ne haka comment a yanzu wallahi ban ga waɗanda ma suke yin comment ba me kake rubutawa zagi ne cin mutunci ne yabo ne duk ba wannan ne ni a gabana ba in na doshi abu a bisa fahimta ta na ga daidai ne wallahi sai na yi zagin ka ko rashin zagin ka ba zai dakatar da ni ba abin da kawai zai dakatar da ni shine irin wannan ai ma kira sa'annan ai ma nasiha ai ma tambihi a faɗakar da kai sa'annan a kama wa'yansu ka'idodi na karatu to kai kuma kada ka ajiye karatun a gefe amma wallahi yanzu ban san ma me ake rubuta a comment ba kuma wallahi da na fara duk zamana ban taba kallon me aka rubuta ba zan zo ne dai na yi na tashi in wani ya zage ni ban gani ba in wani ya ci mutunci na ban gani ba in wani ya yabe ni ban gani ba dan kila in na gani zuciya ta ɗebe ni in yi abin da ban yi ni ya yi ba shi yasa wallahi ban gani ba kuma wallahi ban ji ba kuma duk wata hanya da za ta bayi zuwa ga najina toshe ta wallahi akwai wani bawan Allah ya turo min wajen kilif guda hudu amma wallahi ban buɗe ko ɗaya ba na kiransa na ce wai me ka turo min wai buɗe dai aika gani na ce to shi kenan tunda ba za ka gaya min ba tunda yanzu kai kai kira na gaya min shi yasa wallahi ban ga komai ba in ma wani yayi kamar yadda ake faɗi wallahi na yafe masa Allah ya gafarta masa Allah ya ganar da shi ni ma Allah ya ganar da ni duk Allah ya haɗa mu cikin aljanna shi kuma dakta da ya fito ya wannan abin Allah madaukakin sarki ka haska masa ya gane cewa ba daidai ba Allah kuma ya sa ya kiyayi gaba wannan shine fatan mu amma dai ba za mu ba da hanya ga 'yan bida'a ba Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ba mu ladan janyewar Allah ya ba mu ladan yin hakurin kuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh